akbar tabbas Allahu akbar muka samu wannan karatun ko ne ba ne littafin sa ba wahidun Allah yake samadun cikakke wa kullu sha'ari duk wani lamari da ka sani da yake gudanawa a kan wannan duniya da can sama da ko'ina ma في سبدية الرحمن ينا تفي أن يسكن كرسم الله تجد شكر الله وإليه يسمد كل مخلوق فلا صمد سواه لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبهه ما ذاك بالإمكان لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق إلى القرآن لا تجعل الإثبات تشبيها له فرقة التلبيس والطغيان كم ترتقو بسلم التنزيه لتمجيدا على فالله أت أكبر أن تكون صفاته صفاتنا جل العظيم هذا هو التشبيه لا إثبات أو وإليه يسمد كل مخلوق زواج الله دقوني علي دكاتن يجيجيكا يعني يسمد كل مخلوق إليه فلا صمد باسك كي سواه امباشيبا عز كي يهدر ماما الله ذو السلطان مي وإليه يسمد كل مخلوق ya yi daɗi ne da yawa la shay ayish bihuhu ta'ala kaifa yashbihu khalqahu ma dhaka fil imkani la shay ba wani abu kira a ga korewa ta kulle babu wani abu da yake kamance ce ya da Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka kaifa yashbihu khalqahu ya ma za a yi kama da halittarsa ma za ka fil ne wannan ba zai wa kwata-kwata lakin subu to shi wa kalamihi wa uluha ila fakuran lakin subutu sifati tabbatar da siffofinsa ka zama tsiyatan a yi sukan ce in ka ce Allah na gani kai ma kana gani kun yi daidai kan kafin ta ina fa gaskiya yawwa sai da ga gaba da ba zai gaskiya ba shi ne a duk bayani ne da yau da kan hauka ce yani lakin zuwa ne yake tabbatan fensa, bai nuna kamanninsa ba siffarsa ta hmm? ka bi fili hajjai yau na ka an saka mu wani abu karatun jiya da daddare inda aka dinga jero su aka dinga jero su har muka rasa ma inda za mu shiga muka tsaya a layi kamar ƙarfi ne akwai ƙarfi eh akwai kyau akwai kyau amma ba a ne wurin yake ba amma dai ƙarfi inda yake inda aka waye gari inda aka nuna yadda za a kwance duniyar nan guda guda yana cewa an sabi inda abin da zai rikita mu muka zana muka je muka dawo sai budewa yake in muka je muka dawo zai bude sai muka tuno yadda ake kwance gida har muka zargi kan rashin tattalin mu don yanzu an ce za a kwance gida kawai in dai da kuɗin rubuta shi kawai za a share jagora a tsawon duniya to amma in an zauna a kwance har muka zama me ake fara kwancewa a cire wayar a tara a cire fankoki a tara a zo abi mai sa'ayar bai banta ruwa gulob-gulob a ciccire sannan a je taɗe eh, eh, ba bohol da yan menene eh na ce yan wa plumbo bi plumba shi ma zai rushe sa. yi cire wa na kawo likitan daga daren ya fita sai kafin tarzo ya kwance filin tukuda don zai ruguro sabon ya cire sirri da na ya tara shi inda zai tara shi ya hada da komo shi na tara su ya hau kancan sama ya kwanton kwana in ya kwanton kwana in karfe ne haka in kuma katakai ne ya cire masu komawa su koma sai wanda tsautsayi ya same shi ya karye karyayyun ya tara su masu lafiya ya tara su kai arziki ne kwance sannan ya zo ce to yana neman rodukan da ke cikin md ina birkiloli ko ku fito mana da rodin kun ka binne nan ba su zo su fafasa mu ware rodin a ajiye gefe guda sannan a dawo kan envelope akwai wanda zai kwantu? a duba wanda zai kwantu ya kwantu. daga nan a tashi a haɗa ɓangorerin ƙasar duka gaba da a tsara a gefe ka ɗauko ka zo ka biya su a kaga kuɗi na wurin in baka lura zai ka ce ka ba mutanen gari na'am kana iya ba su in masu hankali ne sun san abin nan ɗinsu don ka ɗan fante ka ya faƙi mashi zai gode sosai da kyau wani kuwa sai zai bar mutane to aka ce sosai aka zo ana cewa ga inda karatun ya tafi ga fa'idojin da ke ciki za a sa itatuwa fiye su bai sai sai ka me ya ka ce ah kai wannan ma nau'in in za a rushe gida kenan ruwa fi isbu'i ba za ka ce zai watsi ai ba ya tsanka aka ce za ta raba ya tsanka Allah zai zai saka bikin hishe rairayi na a rairayi daban rairayi daban daga duwan har muka ɗan tuno mana tuno yadda ake yin talo ɗin nan kaga su zo su zuba yashi a ƙasa da ƴan gudumomin su da ɗan gwaje-gwajen su kan suna gama abin da suke zai ce a kawo yashi ko a kawo rairi suke ce masa ko menene akwai sunan dai da suka bashi hmm? kai dole ba tuwon jage ba yawwa gari ne eh, shi alhaji garin dutse can karke kayanka in ka gaji kan ka je mana da shi gida in za ka je gida ka je shi nan ka ajiya su igala kayan su su suka fara karbuwa so da kaɗan an zo wannan garin a watsa garin to ka ce nan an za a kwashe wannan wurin kenan ya kamata a cire interlock ɗin daban a cire wannan garin daban a cire benin da daban kaga nan maimakon ana maganar tauhidi sai ga tattalin arziki ya fito a ƙarƙashin tauhidi ta duk wannan kayan dukiya dai ba wata wadata da za ka yi iya wadatar ka iya sokancinka amma kana ƙara wadata kana ƙara tattali kana daɗa wadata kana ƙara ganin ana ɓarna da kuɗi hmm? wanne a malakarar da su zagi yawa ake da yau ba ka zo karatu ba wani sai ya zaga ya ce kaga wannan munafukin bai zo ba to yanzu kuma ga shi kawai sai jaraban biyu kullum yana nan hmm? shi kawo shi bai da wasu suna ne a gida ya zai zaɓi da daga gare su idan ka zo zagi in ka ki zuwa zagi sai kila ko ko mutuwa kai wani ya ce ce ba sai yau hmm? sai yau tun da sai a ga mutu ya mutu ya ke mutuwa sai yau sai ya Allah zaka san ji wara yi ɗan adan ka rabu da shi abin abinda ba za ka faɓa a gaban Allah ba hmm? to kan kuma in kunan ne ka faɓa shi ne in baka yi wannan in kai wannan kayi almubazzaranci almubazzari na kuma ikawa na shayafiri kana da tabbaci tun mubazzari dangi ya ne to nan ne za ka ji tsoron mutane kai abu nan su faɗi abin da su faɗi da fatan kuma du'a'o'i na bi Allah ka yi masa albarka da gani kaga wannan ga girman abun muka dubu ya ce kai wani abun girman sabbin da wurato a ce ma za a zuba ruwa kwashe kai kundu zai dan akan yatsa zai ga yatsan ka aka ce za ta rawa yatsan ka ka san ba zai yi ba to amma yatsan Allah zai saka da silhi shi to ga ka ce eh ka la shay'a yashbihu ko babu wani abu da ya kama da Allah ba shi ballantana a ce ka kamanta Allah ka ce yana da yatsa kana da yatsa ce a a? ka ce yatsa sa laisa ka mislihi shay kaifa ainihin yashbihuhu khalqu mai khalquhu ya za a yi halitta sa sai kama da shi khalqahu ai bai ma yuwa ma za ka fil imkani wannan baya daga cikin abun da zai yi wa mumkin bal mustahil لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران لكن سيدي ثبوت صفاته تبتا صفوفنسا وكلامه sai ka duba makiya Allah suna can suna shirin za su fidda wata formula da in ka biyo ta ka biyo ta kana cin nasara kana a ƙarshe sai ka ƙare da koransu kofin na wancan da aka faɗi da sauransu ya tunkule mana magana in ya buɗa ta za a sake shiga wancan lungun da aka fita da kyar lakin saboda sifatihi wa kalami tabbatar maganansa wa uluwihi da saman takansa hakku bilan qur'ani la taj'alul isbata tashbihan lahu ya firqatat التلبيس والتهويل لكي لا تجعل الإثبات كذا قصدنا تبتا دمجانا الله سبوبين الله تشبيها له سبتا الله ba tashbihi bane ba ya firqatat talbisi ya tin in sharri eh talbis talbisu iblis ya yan talbisu iblis والطغيان يا أن تعدى كم ترتقوا بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان كم ديوا ترتقون هو سما بسلم التنزيه ده أنا ذلك يا الله ده أنا ذلك يا الله بس هو ناس الله ما يفهمه baya kafa me isa kuka ce baya sama an tsarkake shi daga wuri tun da kai kana zama a wuri to shi Allah bai da wuri an tsarkake shi daga wuri irin wurin ka da kana amma kaga ai can suka yi sun bi ta nan ne suna so ka hau ta hanyar da sunan tsarkakewa suka je suna kore siffofin nan kam da dama tarta kona anin bisulla littafihi kukan yi sama kololuwa da tsanin tsarkakewa littafi don kore sifofi tarwijan don haɓakawa tallata al'umiyan yin tallakan makasi tanda su ba su sani ba fallahu akbar an takuda sifatuhu ka sifatina jallal abi mushan فالله أكبر الله نية في قلبه أن تكون صفاته الله يوتي سفو كيف كفي كصفاتنا ده علم نبا جل العظيم عظيم يا جرمما لما ننسى هذا هو التشبيه لا إثبات أو صافي الكمال فما هما عدلان هذا هو التشبيه wannan shine shabbahawa la isbata ba tabbatarwa ne ba aw sarifal kamali mai kawar da kammala fama kuma adala ne ba daidai suke ba yau an gama alhamdulillah